أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya kamata mai karatu kamar yadda maka saba na littafin arba'u na hadith to kamar yadda yan uwa suka sani wannan darasi ana ɗaukarsa kuma ɗan uwa malam muktar da ya kamata a ce mun zo da shi don ya ɗauki karatun bejin daɗi don haka a saka cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya da kuma sai muka ga cewa tun da ba mu sanar da cewa ba za a yi karatu ba ya kamata mu zo ko da ba za a yi karatu ba ba za dai a rasa wani abu da za a yi ba da haka a ɗan zaman da zami za mu ɗauki ayoyi guda uku ne a cikin suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari da hamsin da biyu da ɗari da hamsin da uku wayannan ayoyin su ne ayoyin da abdullahi dan abbas ko dan masaudi yake cewa man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake so ya kalli wasiyar manzon Allah wacce annabi ya buga mata stamp ya koma zuwa ga Allah yace ya karanta wayannan ayoyin aya ta farko shine qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولعلكم تعقلون سنن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wayannan su ne ayoyi guda uku da za mu karanta mu tashi Allah ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta aya ta farko Allah ya ce kul ka faɗa musu wannan kul ɗin ka ce musu umarni ne Allah madaukakin sarki yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ta'alau ku zo kamar yadda ya ce ƙulya ahalar kitabe ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hakanan ya ce ta'alau kamar yadda yake cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina kuzu da haka ta'alau shine kuzu atlu shine in karanta muku da haka atlu majzumun ne an masa jazma ne saboda jawabul talab kuzu in karanta muku ma harrama rabbukum duk abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta alaikum akan ku akwai malaman da suka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum da ma'anan ismu fi'lu amrin shine ilzamu anfusakum alla tushriku bihi shay'a kamar yadda ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum da ma'anan ilzamu anfusakum da haka tunda ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku hada Allah da wani abu gala annafiya ga tushriku fi'lun mudari'un majzum bila annafiya to tunda to tazo asiyaqi na nahayi aka samu shay'an to yana nuna abu na farko da Allah ya ce annabi ya kira mutanen duniya zuwa gare shi shine kada su kuskura su hada Allah da wani abu gurin bauta kuma duk wani wanda ka sani in ba Allah ba to shay'an ne shi yasa ya sha maimaitawa a Qur'ani zai ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an ku bautawa Allah kada ku tuskura ku haɗa wani abu da Allah subhanahu wata'ala da haka waccan ayar da ake qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku wata kalma ce wannan shine Allah tushriku bihi shay'an kada ku kuskura ku hada Allah subhanahu wata'ala da wani gurin bauta shirka ita ce gaba sa a bata da Allah da dan adam bata wadda har abada ba shi kuma shirkan nan muninta da hatsarinta da laifinta a fili take babu wani mutum da cikin haƙƙin da yake ganin shi shi kaɗai ne idan an yi tarayya da shi da wani yake zauna ake zaman lafiya da yadda aka ce maka ga jiha to za ka ga gwamnan jiha shi kaɗai ne babu wanda yake iya ɗaga hannu ya kilimin a matsayin shi na gwamnan jiha da yadda aka ce maka ga shugaban ƙasa a wata ƙasa to za ka gaba a shugaban ƙasa biyu a lokacin ko da rigima ake sai dai zaman to ɗaya shine shugaban ƙasa ɗaya ɗan tawaye amma a lokacin a ce musu duka shugabannin ƙasa abu ne da bai taɓa wa don haka ya zamanto dukkan yake haƙƙi ne na ɗan adam shi shi kaɗai aka yi tarayya da shi to ba a zauna zaunawa lafiya idan haƙƙin da yake na ɗan adam shi shi kaɗai ne aka yi tarayya da shi ba a zaunawa lafiya ta yaya Allah subhanahu wata'ala haƙƙin ki shi kadai a haɗa shi da wani kuma a yi tunanin a zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ba Na haka shi yasa yake ta'alau na haka ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum abu na farko ne, Allah tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku haɗa kowa da Allah subhanahu wata'ala a gurin bauta da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a gurare da dama zai ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah ya riga ya yi umarni cewa kada a bauta ma kowa idan ba shi ba wannan yana da matukar muhimmanci sama da komai a duniya duk abin da za ka yi wa mutane ka ɗauke su daga duk wani abu da ka sani mara kyau idan ba ka ɗauke su daga shirka da Allah ba ba yi komai ba shi yasa Allah da ya ce mana kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi ku ne al'ummar da tafi kowace irin al'umma wacce aka fitar da ita don ta amfanar da mutane abu na farko sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau duk wani abu mai kyau da ka sani a duniya to tauhidi yana sama da shi sannan watan hauna anil munkar kuna hani dangane da munkari duk wani munkari da ka sani a doron ƙasa to ƙasa yake da shirka da Allah subhanahu wata'ala da haka a gurin al'amuru bil ma'arufi wannan haya anil munkar dole ya zama to in za a umarci mutane da abu mai kiyo zama tauhidi yana gaba a gurin hana mutane da wani abin da yake munkari ne dole in za a hana mutane abu ya zama to shirka ita take gaba gurin hani mun sha faɗa mun ce akwai rikici tsakanin ɗan adam da shaiɗan kuma shaiɗan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yana da abubuwa kamar haka na farko yana da ‘yan uwa Allah ya ce wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa shaitanu ash-shaytanu li rabbih kafura nabiyu shaidan yana da zuriya Allah ya ce afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu min duni awliya uhum lakum adu sai ce bi isa na badala sannan na uku shaidan yana da hizbu inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sannan na hudu shaidan yana da dakarun ƙasa da kuma duwakuna da yake kai hali. wa ajlib alaihin bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal auladi sannan abu na biyar shine dattidu ko tsohon da talwarsa ba za ta kare ba ila yawmin qiyamati dan ya ce rabbi fa mai ila yawmi yub'athun Allah ya ce ji ka fa innaka minal munzari Allah kaman jinkiri ka kashe kowa da kowa Allah ya ce ji na maka ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal munzarin ila yi yub'athun je ka kana daga cikin wanda aka yi mu jinkiri zuwa ranar da za a tashi alkiyama sannan abu na shida da na bakwai shedan yana da kabila innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana da kabila duk wani abokin gaba da za ku yi rikici da shi ku fito ai gaba da gaba kai kana ganin shi shi yana ganin ka to rigima tana da sauki amma abokin gaban da shi yake ganin ka kai baka ganin shi to wannan rigimar in ba da taimakon Allah ba ba za ka iya ta ba to shi shedan huwa yarakum shi yana ganin ku wa qabiluhu da qabilarsa min haythu la tarawnahu ta yadda ku kuma baka gane shi kuma shi za a buga shi za a yi rigima na ka sai zaman tutar tarkon da shedan ya samu kowane ɗan adam guda bakwai da ke gabansa. abu na farko shine tarko na shirka da Allah ya za ka yi kabar duniya kana shirka duk da ka mutu kana hada Allah subhanahu wata'ala da wani to shi dan ya san da kin ba ne a wuta idan an shiga ba fata shi yasa Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin idan ya kafa maka tarko na shirka da Allah ka tsallake to sai ya dawo mataki na biyu sai kafa maka tarko na bid'a duk wanda yake kan bid'a in ya tsallake tarkon shirka to a koyiwar kuma zai iya komawa kan shirka domin ita ka'ida bid'a protocol ne na shirka da yadda aka ce maka shirka za ta zo to kafin ta zo sai bid'a ta zo ta kikkimta ta gyara guri tukunna shi ya tabbatar ba matsala sai ita bida'a ta ce mai shirka wato tafaddal bismillah sannan sai shirka sai ta yi nutsu sai ta ainihin wato faru wanda suka kai matakin da suka kai a ƙasan nan da abubuwan da ake yi wanda wasu kuke ji wasu kuke gani za ka ga ba su iya kaiwa ga wannan matakin na shirka da Allah ba sai da suka faɗa tarkon bid'a sannan suka kai mataki na shirka abu na uku idan mutum ya tsallake mu wannan tarkon na shaidan ka tsallake tarkon bid'a ka tsallake tarkon shirka sai ya zo ya kafa maka tarko na gima-giman laifuffuka kaba'ir wanda Allah cewa in ta ji ta nebu kaba'ira matan hauna anhu nukaffir an kun sai idan kun nisanci kananan zunubai ne ko manyan to sannan za mu iya yafi muku kananan kananan ba sai kun tuba ba da haka ita kuma kaba'ira shine fa ma fi haddun na autar tawqudin duk abin da yake akwai haddi a kan shi Allah ya ajiye cewa in kayi kaza a yi maka kaza ko akwai kyacewa Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙorin cewa in ka ji lahira da zunubi iri kaza sai ya maka iri kaza to wannan shine ira shine fa ma fi haddun fiduna, auta, tawqudin bi bi ukhra wato fasim ala nasi ahmadin sannan wa zada hafidul majdi aw jawa iduhu malam hafidu ya ƙara bayan ainihin wato ya cewa fa ma fi haddun fidduna aw tawqudun bi ukhra fa sin kubra ala nafsi ahmadi wa zada hafidul majdi aw jawa iduhu bi nafi lil imani duk abin da yazo Allah ya nuna wanda yi shi bai da imani ko annabi bi nafi lil imani wa la'anin mubahadi ko Allah ya tsine mu wanda ya aikata shi ko manzon Allah ya tsine mu wanda ya aikata wannan abu to wannan shi ake ce ma ainihin wato kaba'ira gingime mai laifuka shi yasa da ya tashi ya lissafo ka shirkin wa qatlin nafsi illa bi haqqiha wa aklin riba wa sihir ma aqasminu hadi kadaka zina summa liwaqi wa shirbuhum khumuran wa qat'a li tariqil mumahhadi wa sirqatu mal ghayri aw akli malihi bi ba'in nasalin qawli wal fi'li wal yadi wanda wasu malamai suke yi manya-manyan laifuka daga 70 da wani abu zuwa tamanin har zuwa guda 400 abin da ya shafi gimagiman laifuka. idan ka tsallake ma tarkon manya-manyan laifuka, to sai dawo da kai zuwa ga saga'ir ƙananan laifukan da ba su kai ka ba na haka annabi ya kwatanta ƙananan laifuka. da kaman itace ne yanzu idan ka ɗauko sanda ku ɗaya ba za ta dafa maka abinci ba amma inda mana da yawa wannan ya kawo wannan ya kawo idan aka tara sandunan idan abincin yana da yawa taru wannan sandunan za su iya dafa wannan abincin ko ba za su iya dafa ba da haka annabi ya kwatanta haka ƙananan zanubai suke shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa mutane sun kasance suna aikata laifuffuka a wannan zamanin wacce ba ta wuce kaurin gashi ba suna ganin ba wani abu ya ce mu a zamanin annaba muna kirga ta tana daga cikin manya-manya manyan laifuffuka abu na hudu ko na biyar idan ka tsallake bayan shirka da Allah bid'a gima-giman laifuffuka tura ka cikin saga'ir idan ka kauce waɗannan abubuwa sai dawo sai ya sa ka ka shagaltu ka bar abin da yake shi al al’afdalu sai ka dawo zuwa ga al-fadilu ga abin da yake yana da falala ga abin da yake ya fi falala sai shi ɗan ya saka ka bar abin da ya fi falala ka dawo zuwa ga wanda yake yana da falala wannan yana daga cikin tarkon da shi ɗan yake wa mutane an fahimta ne kamar yadda wani ake ba da labari suna gaba da wani gaba ta kai gaba ranar nan kawai wancan sai tun jimarijiya da ya fada ruwa ko ba wanda zai iya ciro shi sai wancan abokin gaban nashi sai ya ji labari gudu da gudu sai tun jimari je sai ya ciro shi shi ne shi wancan abin ya ba shi mamaki irin yadda suke gaba da wani yau ya fada ruwa an rasa wanda zai ciro shi amma ya ya ciro shi ya zo zai mai godiya ya ce a kakka mun godiya wallahi ba don allah na ciro kawai ya ce kamar ya ban gane ba ya ce to ai na ji an faɗa an ce shahidai guda bakwai daga ciki a ruwa ya ce yadda nake gaba da ka abazan maka ka mutu a ruwan da maka shahada Allah ne shi yasa na ciro ka to shi ɗan yana yin wannan shi yasa a wannan babu in ka kalli al'umman musulmi da yawa sai kaga sun fada wannan tarkon wallahi ga masallaci za a gina ga masallaci za a gina da gina masallaci da gina masallaci wanne fi muhimmanci dama sai a gina masallaci a gina masallaci haka ake yana kun ga duk darajar ka'aba da kimanta da darajarta a gurin Allah da jami'ar musulunci da aka gina ta madina da ka'aban wanne ya fi daraja eh kaji wani ya ce kaba in ba a je makaranta ba ta yamma za ka kasan kimar kama ba wannan yake sa ba saboda rashin karatu na kaga ya rungu ɗakin ya ta rusa kuka ya ta rusa kuka ba ka abin ba da yake faruwa sai ka je gurin da ka ga sakamakon mutane ba su yi karatu ba su shi sa ma ba ma sa sanin kimar ɗakin ce da abin da bai kamata ba a yi a gurin ɗakin suna yi sakamakon rashin karatu haka wani kwanaki ya yi mu wani wayo irin bokayen nan wata matsala ta taso yake to dole sai an ɗauki mutum goma sha kaza an tafi umara sannan matsalar nan za ta wuri za a aji ɗaya a kwanan dama ɗaya a kwanan hagu ɗaya a kwanan kaza ɗaya a kusurwa kaza wai shi kuma shi ne babban na yana ɗan kekewaya shi ne babban koordinator yana ɗan kekewaya yana lura da sauran da aka ajiye a wannan angulin da wannan angulin da wannan angulin to wannan yana daga cikin tarkon da shedan yake wa mutane ya sa ka bar abin da yake al-afdalu ne ya fi falala ka dawo zuwa ga abin da yake shine al-fadil abu na shida da shedan yake sawa shine yasa ka ka shagaltu da abin da yake al-mubahatu ya halatta yi amma zai sa ka ka bata lokacin ka kan shi lokaci ko a gurin dan adam yana da matukar kima wannan yasa Allah madaukakin sarki a wasu guraren yayin rantsi da lokacin yace wal asri innal insana laifin al asr ai lokaci ne ku na haka Allah ya ɗauki wasu ɓangarori na lokuta ya dinga rantsuwa da su allailu ba lokaci ba ne annaharu ba lokaci ba ne na haka Allah madaukakin sarki a wani gurin ya ce wallaili idami idza da gasha wan nahari idan ta Jalla. Allah ya rantsi da wani yanki na dare sannan ya rantsi da wa da wuni a lokacin dan adam kuma gabaki ɗaya a rayuwarsa ko dai cikin dare ko cikin wa ko cikin wuni to saboda lokuta ne da muhimmancin su Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su tarko na shida shine saka ka shagaltu da abin da yake al-mubahatu ya halatta amma ka zo kai ta bata lokaci a kai Wani za ka ga in ya tashi da safe jin redu ka ji redu to in ba sa abu wallahi sai ya awa uku yana sauraron redu ya saurari bbc karfe shida zuwa shida da rabi a abuwa of america shida zuwa shida da rabi daga nan ya koma bbc shida da rabi zuwa bakwai da rabi ba gidan rediyon faransa bakwai ko zuwa bakwai da rabi sannan ya dawo gidan rediyon da ya ce bele bbc hantsi ko ya sake dawowa hantsi bakwai da rabi zuwa takwas sannan ya sake koma doce bele haka zai zauna awa uku bai yi da ya karatun ƙur'ani ba kuma kullum ya lizimta makon shi siya wannan zauna awa uku ya saurari birnin kwalam da doce bele da waye da waye da waye haka yi wani idan ya tashi da safi tun daga cin abincinsa zuwa wankan da zai yi da wanke mota da waye sai ya bata awa uku kai wani ma kwalle da zai in yazo gaban dubi ya tsaya ya goge nan ya kankara nan sai ya awa daya sai shi dan ya saka shagaltu abin ya halatta a musulunci amma sai ya saka kai ta lokaci wannan tarko ne na shedan al mubahatu a dawo gasar motoci gasar riguna gasar gidaje gasar wayoyi duka wannan wallahi tarko ne nawa na shedan ne yanzu akwai wanda zaka ga bayan da za a mota ta wata daya a hannun shi da ya ga wata motar ya aji ya nemo da ya ga wani gidan ya an ya rushe gidansa ya ce to sai an irin wannan gidan ai mutum ya rushe gidansa ya sake ai ba haramun bane amma shedan zai sa ka bata lokacinka akan shi ga wasu abubuwa da suke da matukar muhimmanci a rayuwarka wanda ya kamata ka idan taimakon addini ba za ka yi ba abu na bakwai shine zai cinno maka mutane wanda ba zai kyale ka zai sa mutane su sa ido a kanka in ka tsallake mu nan su zage ka su yi maka sharri su yi maka kage su faɗi maganganun banza a kanka maganar safa da yau maganar gobe da irin waɗannan kuma har ka mutu ka kuma zuwa ga Allah ba za ka rabu da su ba da haka Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza wala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda da haka waɗannan da za a ciro maka shaytanu daga cikin mutane da shaytanu daga cikin aljanu wanda za su ta faɗar maganganu akan kanka na ɓatanci da sharri da yi maka ƙagi da yi maka ƙasafi to ba za su kyale ka ba har sai ka mutu an je gaban Allah kai ka tafi aljanna sun tafi ta sannan za su kyale ka amma ba za su taba kyale ka ba wannan shine tarkon da dan yake kafa ma kowanne dan adam daga cikin ƴaƴan annabi adamu wanda da yazo wannan duniya shi yasa mu ga annabi yusuf alaihi salatu wassalamu saboda muhimmanci na tauhidi da kiran mutane zuwa ga Allah lokacin da ya daga hannu ya yi addu'a cewa rabbi a ahabbu ilayya ƙuna ne ilayya Allah gara in tafi kurkuku akan abin da matan nan suke kira na zuwa gare shi na fasikanci wa illa an anni kai da hunna in baka kai da makirci na a kansu ba to dan karkata zuwa gare su sannan dan kasance daga cikin mutane jahili lahu rabbuhu Allah sai karba addu'ar annabi Yusuf fasarafa an hukai da hun sai Allah ya karkatar da makircin annabi Yusuf a kansu innahu huwa samiul alim thumma badalahum min ba'd ma ra'aw al-ayati layajidunnahu hatta a wannan lokacin wa dakala ma'ahu sijna fatiya sai ya shiga kurkuku tare da shi akwai samari guda biyu yana shiga kurkuku yana zaune tare da su qala ahaduhuma ɗaya daga cikin samarin sai ya zo ya ce wa annabi Yusuf inni arani a asiru khamran na yi mafarki na ga ina ɗauko giya a kaina wa ƙalil akhir da yake cewa ni a rani a hamilu fauka ra'asi ko ba zan ta'akulu tsayi na yi mafarki na ga ina ɗauke da waina a kaina tsuntsaye suna Na bi ina bitawiri ka ba mu labarin wannan fassarar mafarkin saboda inna na raka min al-musin ne kai muna ganin ka mutum qala sai annabi yusuf ce musu la a atiku kuma ta'amu babu yadda za a kawo muku breakfast ɗinku abinci da safi kafin ku karya illa na ba'atu kuma tawiri sai na ba ku labarin fassarar mafarkin da kuka neme ya ce musu zali kuma wani kuke tambaya na da shi al'amarinku guda biyu mimma allama ne rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni annabi yusuf yana samun dama tambayar mafarki suka zo yi amma sai ya sauka saboda muhimmanci na ya kira mutanen nan zuwa ga tauhidi sai ya ce musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi yace ni na yi musun tafarkin mutanen da basu yi imani da Allah ba su dangane da lahira kafire na haka yace lata millata abai ni na bi tafarkin iyayena ibrahima wa ishaqa wa yaquba da annabi ishaqa da annabi ibrahim da yaqub sai ce ma kana da na. bai taɓa wa gare mu kuma bai dace da matsayin mu ba an nushirka billahi mai shi a ce mun haɗa Allah da wani abu a gurin bauta sai ce zarika min fadlillahi alaina wannan falala ce da Allah ya akan mu wa alan nasi da raguwar mutanen da suke kan tafarkin da muke kai amma walakin da aksar nasi la alamu sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba tambayar da suka mai daban amma ya fara ba su amsa shi yasa malamai suka ce duk wani wanda zai zo ya addini idan ya ce yana kan abin da iyayenki suke kai to dole ya zama yana da silsila irin ta annabi yusuf shi kuma annabi yusuf annabi ya faɗa yake cewa alkarimu ibnu alkarimu ibnu alkarimu ibnu alkarimu yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq ishaq dan annabi ibrahim in silsilar ka ba irin wannan bace a tambaye ka kace ai kai mu ba abin da muka ga iyayen mu na kai to iyayen ka din banza ana yin addini ne da irin fahimtar su in irin wannan silsilar kake da shi in kace to kai kana kan abin da iyayen ka ke kai to shikenan kai dini amma ba ka da nasaba irin ta annabi yusuf to baka isa ba ai magana kace akai ba haka ka samu iyayen ka na yi ina da haka sai ya ce ya sahibai ya sijinu ya ku abokan zamana a gidan kurkuku a arbabun mutafarriƙuna yanzu ababen bauta daban khairun su ne suka fi alheri amin wahid al ko ku bauta wa Allah kwaya ɗaya tilo kwallin ƙwal wanda yake makaɗaici kuma yake da rinjaye a kan kuwa sai ya ce mata abu min duni ba komai kuke bautawa ba kuma bayan Allah illa asma'an muha sunaye ne kuka ambace su antum wa aba'ukum ku da iyayenku kuka sa musu kuma ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan abin da kuke bautawa ba da haka yace musu ilal hukmu illa lillahi ba wani mai hukuncin ga yadda za a yi kuma a bari in ba Allah ba da haka yace amara Allah ta abudu illa iyyahu Allah ya yi umarni kada a bauta kowa a doron duniyan nan in ba shi ba in alhukumu illa lillahi amara Allah ta abudu illa iyahu zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kakki amma walakin aktharan nasi la yashkurun mafi yawancin mutane ba sa gode ma Allah sannan annabi Yusuf ya dawo ya fassara musu abin da suka zo suna tambayar shi akan wannan babu wannan ya sa malamin ahalari da ya tashi sai ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallafi farkon abin da ya zama wajibi akan duk wani bawa mukallaf sai ya ce tasihu imani shine sai ya gyara imanin shi sai imanin shi ya inganta Na haka yanzu da sallah da azumi da zakka da aikin hajji. da biyayya ga iyaye kyautatawa makota taimakon marayu taimakon waye da duk wani abu da ka sani wanda dan adam zai yi a wannan doron duniya? abu na farko dole ya zamanto shi shine farko aƙida mai kyau shine farko sai ya zamanto kaman ita ce jakan da za a ɗibi waɗannan azama duk da aka sai tafiya ya kama ka ga kadami kaya babu jakar da za ka zuba kayan a tafiya tashin hankali a ganka shi ya sa yanzu inda za a nemi wani ƙwararren masanin lissafi a ce masa zo a tsayar da shi a rubuta ɗaya a ƙara zero guda biyu a gaba n'o kenan ba ɗari ba idan an ƙara wasu zero guda biyu a gaba n'o kenan eh in an ƙarin ziron ya zama guda hudu dubu goma inda za ka share ɗayan ka bar zirikan guda hudu duk wani wanda yake kwararre ne masanin lissafi idan ka tambaye shi ka ce masa nawa ne wannan me zai ce maka yanzu duk wannan zirikan ba su da tasiri in ba wannan ɗayan to wannan ɗayan shi ne tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin hajji za a je lahira ne su yi tasiri inda wannan ɗayan in babu wallahi ba su da wani amfani don haka Allah ya faɗi cewa akwai mutanen da wa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura mutum zai zo da tirin tarin aiki a ɗauki aikin kawai a watsar da shi saboda ya zo ba shi da aƙida mai kyau babu tauhidi ba a samu tasirul imani ba imani bai inganta ba imani bai gyara ba shi yasa a suratul suratul ainihin wato shura ko makamantansu Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ce wa annabi wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta wallahi inda za ka yi shirka la ya abatanna amaluka duk aikin da kai sai mun lalata shi kuma sai ka kasance daga cikin mutane asararku shi yasa a cikin suratul an'ami ya lissafa annabawa guda 18 tun daga watilka hujjatuna wannan ita ce hujjar mu ta ilimi wacce na ha ibrahim ala qaumihi muka ba annabi ibrahim akan mutanen sa narfa darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min wa Yusufu, wa Musa, wa Harun, wa وموسى da وكذلك نجزي wa zakariya wa Yahaya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wa wa Yunusa wa lutan wa kullum faddalna da Allah ya gama kaf wa'annan annaban ce walau ashraku da a ce sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka yi na aiki sai Allah ya ruguza shi ya lalata aikin to kai waye kana jin Allah yana magana da wanda suka fi kowa daraja a gurin shi masu lamba ta ɗaya wanda ƙarshen mukami a doron duniya a gurin Allah Allah ya zaɓe ke ce maka kai annabi wanda su annabawa ana ce musu annabawa ne saboda abubuwa guda biyu akwai minin shi shine almakanin mutafi wajen da yake ya ku ina ɗaukaka shine annabuwa haka annabi ana ce masa annabi ne saboda ya hau wani matsayi na ɗaukaka wanda duk wani ɗan adam a doron duniya ya hau ba sannan ana ce masa annabawa ne minan na baƙi daga ba da labari ba wani wanda Allah ya zaɓa a cikin al'umma za a curo mala'ika shi kuma a faɗa mai saƙo ya faɗa wa mutanen duniya an ba annabin Allah ba amma kana jin yadda Allah yake magana da su ya ce walau an sharafu da sun yi shirka da Allah to la habita anhum ma kanu ya'malu walla da duk abin da suka yi na shi na aiki da Allah ya ruguza aikin ya lalata shi bayan can an yi magana da wanda yafi kowa babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa la in asharaka wallahi da zaka yi shirka to la yahbatanna amaluka da duk aikin da kai sai mun lalata shi kuma sai ka kasance daga cikin mutane wanda suke tafafu to yau babu abinda al'umma take da ta'amuli da shi kamar wannan shirkar da Allah shi yasa ba za a zauna lafiya kuma duk wanda Allah ya jarrabe shi yana da alaka da shirka da hanyoyin shirka wallahi kuma sai Allah ya jefa masa tsoro a zuciya dan idan an haɗu da musulmi da kafirai za a buga Allah cewa yi sanar ifi ƙulubin ladina kafarin ruɓa wallahi sai na ɗauki tsoro na jifa cikin zukatan kafirai sai ya ce bi asharku billahi saboda shirkar da suke yi da Allah ne Allah yake ɗaukar tsoro ya jefa a zuciyarsu yayin da aka waye gari al'umma da sunan al'umman musulmi amma akwai shirka a cikinta to shi kenan sai da la haula wala quwwata illa billahi idan kuna mu'amala da kafirai ran da wani rikici ya taso sai Allah ya zare taimakon ku sai kyale ku wanda yafi wani karfi ya lallasa wani shikenan kawai amma maganar taimakon Allah bata taso ba yau ku kalli a 'yan kwanakin nan da 'yan tsakanin nan yadda sace-sace yayi yawa na yara da manya ma yadda a kwakwalan nan aka yawaita kwakule ma yara ido billahi alaikum wannan sace-sacen da ake yi na yara da kwakule mu yara ido don allah suwaye suke ba da fatawa ake wannan bokaye kuma wasu da sunan malanta kafin wannan yaron na zariya ko shi ɗaza an turo min hoto a lea firamare an ji an yi atimtin na za a kwakule mu wata yarinya ido ba samun nasara ba wanda suke wannan aikin na shirka yanzu na rintsi da Allah ba kafirai ne tsantsa wanda suke da riga ta musulunci ne suke ansa sunan musulunci ana ma ce musu malamai haka ake ce musu kafin wannan waƙi a tazariya ta faru a shekarun baya da suka gabata ba ko wani yaro almajiri ba da wani ya kwakulo mai ido daga zamfara nan aka zo garin nan ana kirkun a haikon yan gari na waye suna zuwa su je su ɗauko rahoto da yan hatsin bana ana sawa ga almajirin da aka kwakulo ma ido ga wanda ya kwakula idan ga malamin da ya cura aka kwakulo idan an yi wannan a nan garin a nan garin an yi wannan a garin kadunan nan da sunan malamin tsubu amma wanda ya sa a aikin ba a kawo shi ba saboda shi babban ne shi yasa na ce muku akwai wanda za ku ganshi babba ne a duniya amma sai an dai lahira babba ne a wuta kuma zai zo guri ana abu buɗa a gafara ga wani nan ya zo a tattake mutane ana a gafara babba ya zo sai an dai lahira ka ga ashe babba ne a wuta wallai wannan a nan garin an yi wannan kafin wannan abin ya faru na 'yan kwanakin nan da 'yan kwanakin nan to babu yadda za a yi ko in ya zamanto a cikin al'umma ana irin wannan shirka da Allah a je a cire mu wannan sassan jiki a kwakule mu wannan ido a yi mu wannan kaza billahi allazi la ilaha illa wannan bala'in da kuke gani ba kowa suke ba assasa wannan bala'in ba malaman tsubban a ina da littafin shamsul al kubra akwai littafin doki akwai littafin buri duk wanda ya karanta wannan littafin ɗaya daga cikin wannan shamsul al kubra din, maganan secure society ƙarara za ka gani a cikin littafin a ce bukata iri kaza in ana so ta yi to ba za a yi sai an nemo sassa kaza iri kaza na jikin mutum sannan bukata za ta ya ba za mu ji tsoron Allah ba mu faɗa ma kanmu gaskiya amma abin bakin ciki an waye gari irin waɗannan malaman sun fi gata su ne malamai idan sun zo za su gida a unguwa za ka su ya fi na kuwa girma ne. wanda ya sa littafi bulugul maram riyadu salihina risala iziya zai karantar da mutane don ba shi da wani abu da yake su da wulaƙanta amma yau kana fara irin wannan harkar wala za ka yi mamakin irin yadda za a dinga biyo dare manyan mutane ana zuwa gudun ba kuma yadda za a yi ana shirka irin wannan al'umma ko ta zauna ainihin wato lafiya babu yadda za a yi shi yasa Allah ta'ala gaba ta farko da yake annabi ya zo ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum ku zo in karanta muku abinda Allah madaukakin sarki ya a akan ku shine abu na farko yace Allah ta tushriku bihi shay'an kada ku kuskura a wajen bautawa Allah ku shirka da Allah ku hada shi da wani a gurin bauta duk wanda ya kuskure yana shirka ya muki yana shirka da Allah to sun bata da Allah bata wadda har abada ba shi a yan kwanakin nan kuna jin labaran da suke faruwa wannan shugaban ƙasa na yanzu su irin wa'annan malaman da ake ce musu malamai to yanzu ba da su ake haɗa kai ba gurin yin tsubbace tsubbace da tsafa tsafe don aka gwamnatin ta samu matsala ba da su ake ba da su ake abu ne wanda yake baɓoye ba ni kai na yanzu a nan tsallaken tsakanin unguwar rimin nan a yankunan nan akwai gidajen da aka faɗa min ana yin wasu abubuwa da ban yadda ba Don in ji in bincika in samu tabbas hallon lambobi gidan sai da aka bani aka ce akwai a gida mai lamba kaza an tara adadin malamai kaza wai malamai wayannan malamai ne magada arnan baya ba malami magada annaba malami magajin annabi karantar da mutane yake kun bai taba yadda a cutar da wani amma malamin da zai ce a je a ɗibo wani abu na jikin mutum a ɗibo abu kaza na jikin mutum ko a kashe wani ko ai kaza wannan kasan dole a in an je lahira ya zamanto su ne ɗan farko-farko wadan shiga wuta a cikin irin waɗannan da ake ce musu malamai saboda garari da nuna isa akwai wanda in an je da bukata gurin shi sai ya tambaya ya ce allah ya kasa ne aka zo gurinmu wala akwai wanda ƙarar sai ya faɗi wani ya ce allah ya kasa ne aka zo gurinmu irin waɗannan ba shi yasa gwargwadon yadda ka zama cikakken arni a irin wannan hanyar gwargwadon kuma yadda kake iya biya wa mutane bukata shi yasa zaka ga har malam mai gobe da nisa an wanda in ka zo da bukata duk abin da kake so in yanzu kake so a bari ya har gobe to an bata lokaci shi yasa aka sa mai malam mai gobe da nisa a bari gobe ai an bata lokaci kawai ai abin yanzu yanzu shi yasa wahida abdussalam bali a littafin shi waqayatul insani min aljinni da ya tashi fadar hanyoyin da ake bi a mu'amala da aljanu sai yake fada duka domin in aka fada ga hanyar da ake ta'amuli da aljanu to wani zai ce bai yadda ba sai ya gwada ya ji ya yanzu a nan gurin a nan gurin wallahi tallahi akwai abin da zan iya faɗa yanzu yadda ake yin sirrin tafari a raba tsakanin mata da wa da wallahi yanzu a nan gurin zan iya faɗar cewa ga yadda ake yin sihiru ta amma yanzu zan faɗa in ce ga yadda ake raba tsakanin mata da miji musamman idan karatun nan ya kai mu wasu matan a satin nan auren da zai mutu Allah kaɗai sani da haka ya ce babu yadda za a duk wanda ga yana ba da asiri yana yi tukar ka raba ɗayan biyu wallahi bai zai iya ba da asiri in ba yana mu'amala da aljanu ba su kuma aljanu idan ka zo za ka yi mu'amala da su sai sun sa maka sharaɗi gwargwadon yadda ka kangare wa Allah gwargwadon su kuma yadda suke biya maka bukata da haka wani za su yi mu'amala da shi amma su suke yi sallar asuba da azahar da la'asar amma ya daina magariba da isha'i wani su ce a'a in lokacin sallah ya zo ya dinga yin sallar a cikin mutane amma ya daina yin sallar ba a luna wani su ce za su yi mu'amala da shi amma abin da suke so shi ne ya yi zo ya sadu da ƙanwashi, shi ko yaye shi ko mamashi wani su ce za su yi mu'amala da shi amma abin da suke so shi ne ya nemo jinin al'ada ya rubuta ƙur'ani da shi wani su ce za su yi mu'amala da shi amma abin da suke so shi ne. ya raba ƙur'ani izu talatin talatin ya ɗaɗɗaure su ɗaya a dama ɗaya a hagu ya tattaka ya shiga bayi da shi da wasu zikirori ba abin da aljanu ba sa yi shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa kulu a antum azlatum ibadi haula ko qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an da min dunika min awliya walakin matta'tahum a aba'ahum hatta na su zikira wa kanun qoman bura wannan yana daga cikin abubuwan da ake akwai wanda ya tashi cikin irin waɗannan da ake cewa malamai ya je gurin shi ya ce yana da bukata jarinsa ya kare yana so ya je gurin wani ya karɓo kaya da kuɗi ya dawo amma abin da yake so idan ya karɓo kayan da kuɗin shi wancan mai kuɗin kar ya tambaye shi a rufe mai baki ya ce kayan da za ka yi kwana uku ba kai sallah ba ya ce iya eh, yadda ya ce to kaje ka yi biza da komai da komai ka dawo ya ce in kaje ka gama visa in ka zo za ka tafi kakka kuskura ka gaisa da kowa da ya tashi kawai sai ya sa hannunsa cikin aljihu kai ta sallama a shi yana da matsala ne kuma ƙarya yake matsayaci ba matsala yake da shi ba ko ce wani malamin tsumbai ba ya zo ya hau jirgi ya tafi ya je ya samu wani sai da ya faɗi kuɗin da yake so ya faɗi kuma adadin kayan da yake so sannan mutumin ya ɗauko ya bashi ya dawo illa ta biyu da ke ciki shi wannan mai kayan bai isa ya buɗe baki ya tambayi wannan bai ce ya bashi kuɗin shi idan an hana shi tambaya a nan duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya a gaban Allah yanzu wanda ya maka irin wannan hanyar taimakon kai ko kashe kai amma ba za ka gane ba sai ranar da mutum ya mutu ya bar duniya shi yasa zaka ga duk wanda suke da ta'amuli mai zuwa ne ko wanda ake zuwa gurin shi ta hanyar tsibbo wallahi babu wanda yake yin kyakkyawan karshe idan mutuwarsa ta zo akwai wanda na sani da zai mutu sai da aka rufe daki yayi kukan kurciya ya gama yayi kukan tantabara ya gama yayi kukan hankaka ya gama yayi kukan mujiya ya gama yayi kukan rago ya gama yayi kukan kare ya gama duk wani abu da ya dinga tsafa-tsafa da su kafin ya koma zuwa ga Allah ya zo ya daki bango nan ya koma cin ya daki bango sai da aka rufe ɗaki haka ya mutu ya mutu a wulaƙance da haka wannan wallahi sace-sacen da kuke ganin ana yi ƙwaƙulan ido da kuke ganin ana yi da waye da waye na rantsi da Allah da ya busa mun numfashi waɗannan da kuke gani ana ce musu malaman tsibbo wallahi suna da hannu cikin wannan abin da yake faruwa wannan ita ce magana ta gaskiya an zamu ji tsoron Allah mu faɗa ma juna gaskiya mu ji tsoron Allah kar ka tafi ne sai kana neman ina matsala take a a matsala tana wa tana kusa da kai kar ka tafi nesa kana wani bige-bige kana wani kama-kame ina matsala take kuma sai ya to suna da girma suna da mutunci suna da matsayi a cikin ƙasa sai ya to kaso goma cikin manyan masu kuɗi da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da 'yan kasuwa kaso goma daga cikinsu kaso shida na kowane bangare suna da mu'amala da irin waɗannan malamai. yasa duk maganan wai za a yi maganin wannan matsalan za a yi wato wannan bala'in da kuke gani na wannan shirkar da ake yi ita kadai ta isa ta hana kasan nan zaman lafiya shi za ka ka tafi biya da dai duk suka kama ka da sihiri ka je ka gani duk wani ɗan sihiri in ya shiga saudiya sai dai a ɓoye na rantse da allah baka isa baka fito a fili wai ka sa sambo a dinga zuwa gurinka jama'a jama'a ina duk koran da suka gano ka kanka siya sha ƙasa wallahi ba wani ɓata lokaci da za su bincike na tabbatar musu wannan ɗan sihiri ne wallahi kawai takobi za su ɗauko kanka ya sauka ƙasa shi yasa zaka ga ana kiyayewa to in ba an samu shugabanci irin wannan ba na duk wanda aka kama shi da harkar sihiri da tsafa-tsafi ya tafi lahira to wannan kwakwale-kwakwalen idan da ake wala ba za a dina ba za a ci gaba da yi sai dai kawai watakila wanda mutane idan ya zo hannu su ɗauki mataki a kan shi amma tun da ba a tumbike matsalar daga tushen tafa ba daina yi wannan yana daga ciki allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu shi za wannan matsalar ita kaɗai da wannan bala'in da ake ciki na kwakwale-kwakwalen ido kwanan nan naga wata yarinya ita wannan budurwa ce wasu samari su uku wala irin yadda suka farɗe cikinta ko akuya ba za a yi mata haka ba sun ciro zuciyar yarinya. wai za su je za a yi musu samari ne ba wai za su je za a yi musu sigiri za a yi musu tsafi za su samu kuɗi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin da haka kowa ya iya kokarin sa wajen ya san shirka da shin shirka da yadda zai guje ma shirka kuma wannan bai taɓa yiwa idan mutum ba yana da sumtar inda ake karatu ba ba zai taɓa yiwa ba Allah ka ji kan malam Ali na mangide yake cewa gashi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubin miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi bakwai ba ya ce in tuna maka in kamanta ya ce kamace kabari ya karba ka riɓe tsutsa ta sharba yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba fara ni da lafila ba ya ce in tuna maka in kamanta tun kana cike kun yi zance kai da rabbi arshi ka ce za ka bi shi ko amince da ibada taimaka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nema sani ga maluma ba da haka akwai inda yake ainihin wato faɗar cewa ka ci kasha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuta cuce ba a taɗi wanda ya bi na ruɗi ba zai daraja a ba na kai shi tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka san su tauhidi da sallah ko tun ba aiko ma mala'ika ba haka malam mun na mun faɗa to da ka shirka da Allah ita ce gaba ta farko da ya zama wajibi kowa ya kokarin ya sante ni sance ta da kuma kashe-kashenta wanda bai taɓa yiwuwa sai ta hanyar karatu shi yasa ahli sunna duk inda suka je farkon abin da suke fara ta asisi akan shi dan shine abin da annabi ya fara akan shi yaya za a yi a karantar da mutane aƙida mai kyau a karantar da su musulunci ingantacce a raba su da shirka da Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama a cikin alƙur'ani cewa dukkan annabawa da wannan ajandar ya turo su suka zo bayan ƙasa da ita suka zo kuma wallahi duk laifin da ka mutu kana in dai ba shirka da Allah bane to ko ka shiga wuta ba gidan mutum bane ba zai dawwama a ciki ba akwai lokacin da zai fita daga cikin ta amma shirka da Allah in an shiga to yadda ka san a prison nan idan an tafi akwai life in prison ko to akwai life in jahannama wanda su in sun shiga yan dindindin ne ba maganan fita Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka wannan ita ce wasiya ta farko qul ta'alu atlu ma harrama alaykum rabbukum alla tushriku bihi shay'an abu na biyu Allah ya ce wa ni ihsana iyaye guda biyu uwa da uba Allah madaukakin sarki ya ce a kyautata musu dan haka suka ce shi al-ihsanu bayan ma sauki abinda Allah ya dora maka a kansu na wajibi to abinda ma ba na wajibin bane ka dauka ka ci gaba da yi musu yana daga cikin babi na ihsani dan haka da wannan ne suka ce a ƙur'ani mafi yawanci don Allah ya kambama haƙƙin iyaye in ya faɗa haƙƙin shi a matsayin shi na wanda ya halitta sai ya faɗa haƙƙin iyaye Na haka abdullahi ɗan abbas ya ce abu uku ne duk mutumin da ya yi guda ɗaya to Allah bai da buƙatar ɗayan su ya yi ɗaya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aqiqullaha wa rasula ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah duk wanda ya ce zai yi ma Allah biyayya Allah bai da buƙatar biyayya sai in ya dawo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu nabi shine wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayi da sallah ku ba da zakka duk wanda yace zai yi sallah ba zai yi zakka ba Allah bai da buƙatar sallar sai ran da ya fara zakka sannan abu na uku Allah ya ce anishkur li ka gode min sai yake wali ka kuma ka gode wa iyayenka duk wanda zai gode ma Allah in ba zai gode ma iyayen shi ba to godiyar da zai ma Allah Allah bai da bukatar ta har sai ranar da ya dawo ya fara gode ma iyayen shi shine anushkur li wal walidayka ilayya al masir shi yasa can a baya yace wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai yace wa bil walidayni ihsana iyaye uwa da uba a kyautata musu a suratul nisa'i ne yake wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an sai yake wa bil walidaini ihsana anan haka ya faɗa a suratul isra'i da yake wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana da a can ya faɗi ya za a yi mu'amala da su yace in ma ya bulugan na inda kalkiba idan kana gare girma ya kama iyayenka a haduhuma ɗaya daga cikinsu uba ne yi tsawon rai mahaifiya ta rasu ko mahaifiya ce ta rage uba ya rasu aukila ma ko su duka ka riske su kun taso kun girma sun girma shekaru ya musu yawa a wajen mu'amala Allah sai ke wala ta kullahu ma mi uffin karka ce masu uffin wasu na fassara karmin uffin da tir wasu suka ce a'a sai dai a fassara kalmar uffin da ko tsaki kada mutum ya dinga musu shi yasa zamu ga Allah ya faɗa wa annabi Yahaya da ya ce wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana tabiya sai ya ce wa barran bi yana da biyayya ga iyayen shi walam yakun jabbaran asiya annabi Yahaya yana daga cikin abin da ya faɗa ran da ya zo duniya bayan ya ce inni abdullahi atani kitabu waja'alani waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsali bis salati waz zakati ma dumtu alayhi sai ya nuna mamashi yace wa barran bi walidati ina mai biyayya ga wannan mahaifiyata walam akun jabbaran asiya ni ban kasance dan kama kariya ba mai saba wannan ba dan haka Allah sai ya ce fala taqul lahum uffin sannan wala tanharu ma kada mutun ya dinga daka wa iyayen shi tsawa Allah ya ce wa kullahu ma qawlan karima in za a yi magana da su to tunda manyan mutane ne magana ma ta mutunci ya kamata a yi musu ya yace wa khfid ma janaha dhull min ar-rahma a shimfida musu fuka-fiki na tausayi sannan mutum ya ce wa qur rabbir Allah ka ji kan iyayena ka tausaya musu kamar da sagira kamar yadda suka tausaya min ina karami duk wanda yake saurare na yanzu da ya aure yanzu yake da mata da 'ya'ya shi zai gane wannan karatu wanda bai yi aure bai yanzu bai da mata ba zai gane wannan karatun da kyau ba sai ran da kai aure kai 'ya'ya suka girma ko suka fara ɗawainiya da su lokacin za ka gane lallai abin da Allah ya faɗa na iyaye ya kamata a mutunta su a yi musu biya sun cancanci wannan matsayin. amma yanzu nawa ne daga cikin yaya iyayensu sun yi sababin kawo su duniya su kuma sun yi sababin iyayensu ba duniya wasu yanzu idan ka kalli mu'amalar su tsakanin su da iyayen iyayen sun koma ƴaƴan sun koma iyaye suna gudun bacin ran ƴaƴan su suke lallaba ƴaƴan su suke bin su a hankali akwai waɗanda ko faɗa ma ba su isa su yi su ba in ya mai faɗa to yanzu al'amura sai su tanna yaron ko ɗan sai ya ɗauki mataki to wannan wasiya ce ta biyu da Allah maɗaukakin sarki yi sannan ya ce wala taɓatulu auladakum kada ku kashe ‘ya'yanku min imlaƙin saboda tsoron talauci Allah ya ce na hannun mu ne muke na hannun mu muke azarta ku ku iyayen wa iyahun da kuma su ‘ya'yan duk arzikin yana hannun Allah ne kada ku haka to yanzu mun faɗa aku wani likita da ya faɗa min na mata gynecology ne ce min yanzu wallahi yadda matan aure ke zubar da ciki yan mata ma ba sa zubar da ciki da yawa daga cikin mutane kowa ya ƙayyade ya makansa cewa ɗaya uku yake so ya haifa saboda yana kallon albashin shi da alawun ɗin shi ya ɗora kan shi cewa dole sai sun yi karatu a makaranta mai ɗala, sai sun yi kaza sai sun na haka da ta haihuwa ɗaya haihuwa biyu haihuwa uku sai ce to a bar haihuwan haka ko a je a family planning ko wata ma a juyar da mahaifa a tsaye da haihuwar haka shi ya riga ya gama dai ana neman zaman lafiya da haka yanzu akwai matan da duk sanda suka ɗauki ciki sai dai a je a zubar da yana daga cikin abin da Allah ya zargi larabawa da shi a kafin jahiliya don haka yi faɗa cewa ƙada kasarar da na a wula da kunsafa hamda gairi ilmi wato wanda suke kashe 'ya'yansu allah maɗaukakin sarki su kashe 'ya'ya mata saboda gudun tsoron aihu su kashe 'ya'ya maza saboda gudun tsoron talauci shi yasa allah ya ce musu wala ta a wula da ku ‘ya'yan na kuma za ku daina kashe su saboda jin tsoron talauci Allah ya ce na hannun da mu ne muke azarta ku wa iyahum da kuma su yayan a suratul isra'i yace wala taqtulu awladakum min imlaqin sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum da haka yace inna qatlahum kana qit'an kabira wallahi kashe su zunubi ne babba ba zunubi bane wanda yake dan karami zunubi ne mai girman gaske gaske a gurin Allah subhanahu wataala da yawa a shekarun da suka gabata a baya za ka ga mafi yawancin iyayenmu mata biyu mata uku mata hudu wanda za ka same shi suna da mata ɗaiɗe ba su bane suka fi yawa daga masu mata biyu mata uku hudu sun fi yawa da haka za ka zo ka ga layi a unguwa wani shi kaɗai sai ka ga yana da ‘ya'ya guda arba'in kuma alfahari yake da ‘ya'yan Allah ya masa arziki akwai mutumin da na sani yanzu yana da ‘ya'ya sun fi mutum arba'in da mazansu da matansu cikinsu kabba ɗan iska wannan wani kuma ya ce wai ba zai haifi yara ba kasa zama ɗan iska waye ya faɗa ma idan ɗin nema ba zai mata ɗan iska ba waye ya faɗa ma wani likita ya ce da aka zo ana maganin abin da ya shafi ƙayyade iyali ya ce a ɗakinsu su goma sha uku baban su yayi ya ce wani iko na Allah ya ce daga kan na sha ɗaya sha biyu na ƙarshen ya ce wallahi su suka zama manyan mutane su suka yi arziki kuma su suke rike da gidan na ƙarshen yanzu da daga na farkon da aka haifi ɗaya biyu uku ya kashe rahuwa da haka zai zo duniya a wahalce ya batta a wahalce akwai ma shi ma wani fasto da ya tashi zai bayani ya ce su goma sha ɗaya aka haifa ɗakinsu ya ce shi na sha ɗayan shi allah ya yi ma arziki ya zama fasto da an kashe shi da yanzu an mai bakin ciki bai zama fasto ba yana haka Allah maɗaukakin sarki ya hana sannan wasiya ta gaba ya ce wala ta ƙarabul fawahisha kada ku kusanci alfasha a waccan na baya za ka da yawa a baya iyayenmu sun kawo mu duniya sun yi ɗawainiya da mu mana tarbiyya amma mu yanzu muna bakin cikin mu kawo su duniya mu musu tarbiyya duk wanda yake zaune a duniya ya kamata bai san wani gida ya zo ba gida ne dama da ka zo kai ka bajar ka bararraje ka huta kai yadda kake so shi yasa Allah ya ce ayi hasabul insanu an yutraka suda dan adam yana nufin kawai ya zo duniya ya rayu sakaga yadda ya ga dama ba zai rayu da doka ba in ma mutum yana wannan tunanin ya bari ba dai a wannan duniyar ba sannan Allah ya ce wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wacce ta bayyana daga ita alfashin sannan wa ma baɗana da kuma abin da yake na ɓoye bai bayyana ba Na haka suka ce alfasha a nan ita ce zina Allah kamar yadda ya faɗa a cin yace wala ta taqrabu zina na kana fahishatan wa sa'a sabila a nan gurin haka yace wala fawahisha kada ku kusanci alfasha ma minha wacce ta bayyana wacce za a gidajen karuwai ana karuwanci a fili yanzu inda za ka ban nan gurin da daddaren nan yanzu yanzu nan da daddaren nan yanzu yanzu nan karfe nawa yanzu ba karfe takwas ba in ka je kan abin nan wannan layin rabaro daga kan wannan gidan da za ka shiga wannan hotel ɗin mai sunan shi ba a tuna ba na kulob ba daga kan rabaro in ka biyo daga sama in ka fito daga ne. tun daga a ba mintun wutar tun daga nan kan wajen jan masallacin da na gidan umuka cikin nan to daga nan kan wannan kwanar har ka ƙara sanar kudu za ka jiyan za ka samu mata ne zai ɓarrai dama da hannu sun yi wanka sun zo sun tsaya suna jiran kaiwa zai zai ɗauki su akwai musulmai a ciki akwai kafare ka ma za haramin haƙi na wannan alfasha ce da ta bayyana ƙiri-ƙiri ana yin ta idan ka bar nan ka zo kan nafulon kana ɗan wuto shi daga nan wannan har ka shanyo kwanar da za ka shigo wannan hanyar da za ta kawo kasantin bello daga nan har wannan kwanar din ka shanyo za ka samu mata ne a dama da hagu suna ɗaya in ka bar nan in ka zo nan wannan gurin wajen majalisa ɗin nan in ka biyo ta wajen mutala sukuya kai kamar za ka je ka zagayo tun daga nan gefen za gansa suna nan a in ka zagayo ta wajen wannan maharaja za ka samu a nan suna bi wannan ma za haramin hani wa ma baɗara amma abin yake ba mu mamaki duk irin waɗannan abubuwan ba mu ji gwamnati ta ce za ta yi doka a kansu ba za ta kai majalisa ya kamata a hana saboda 'ya'yan da suke fitowa kan titin nan ana zina da su ba 'ya'yansu ba ne 'ya'yan wasu ne ke sa bai dame su ba ba su kai majalisa cewa za a yi dokar hana zinace-zinace ba na fili da na bayyana kawai sai muka ji an kai doka majalisa cewa za a yi dokar wa'azi yadda kasan wa'azi ne matsala a jihar kaduna yadda kasan ba su da matsala cewa sai wa'azi na irin wannan nan yanzu a nan unguwar nan cikin can hain ɗan gushiyar nan akwai inda suke sa kiɗe-kiɗe tun bayan sallar la'asar muna daga can ƙasa idan muna karatu ko kun sani wannan kiɗe-kiɗen da waƙe-waƙen tun daga wani guri mai nisa ake sanyo shi amma yake damun mutane ba mu ji gwamnatin jihar kaduna za ta yi doka akan duk wani guri da ake sa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe a daina ba kawai sai maka da za ta yi doka akan wa akan wa'azi saboda su wa'azi ne kawai ajandar su sun riga sun yi rantsuwa da Allah dole sai sun kashe addini sai sun kai addini ƙasa kuma ma ga su ina da ne babu wani wanda ya kai addinin Allah ƙasa kuma ba wani wanda zai zo ka je ka ɗauko mutumin da ko izu biyu bai wuce ba ka zo ka ɗora mutane shi ka ce wa ne daraktan addini a gidan wa ake wannan duk duniya ba inda ake irin wannan rashin adalcin sai a jihar Kaduna da za a ɗauko wanda ya san har da za a ba da harkar tsaro sai da aka nemo wanda ya san tsaro aka naɗa shi shugaban tsaro wanda aka ɗauko aka ba shi kwamishinan lafiya profeso aka ɗauko wanda aka ɗauko aka ba shi kaza sai amma harkar addini sai aka ɗauko wanda bai wuce izubi ba wala bakar koyon islamiyya ko asa wuce izubi sai aka ce wai ne daraktan addini a jihar kaduna saboda addinin ba shi da kima bai da balu a gurinsu kuma sun riga sun zare kan sakalinsu sun yi rantsuwa da allah sun ta takobi duk wata harka ta addini sai sun kai ta ƙasa kuma sai sun ɗaga harka ta fasikanci da fasikai shi yasa baka yi karkai mamaki in ka ga mutum yana ɗiban rawa da mata da makamantarsa ba mamaki ba ne don shi yana ganin wannan a gurin shi ba wani abu ba ne wanda yake ainihin wato sabo. to wannan yana daga cikin ma da haramin ha abin da ya bayyana na kirikiri kuma yau gidan karuwai nawa ne a nan garin ai sana nan an san su ai kuma ba wani wanda ya sai da ya kulle su saboda su ma 'yan ƙasa ne kuma suna da 'yanci su a dokar ƙasa kuma ba inda aka ce yanzu don mace za ta karuwanci sai an mata lasisin karuwanci za ta akwai amma saboda raini kai ba ma'aikacin kowa ba karantar wannan da muke daga tudun wana nake tasowa in zo na fiye da kasan zan tafi zariya ba ni da albashi ba allowance in na mutu ba ni da fansho ba ratunci ni ba ma'aikacin kowa ba ne ba wanda ya ɗauke ni aiki ka zo kuma ka ce wai wannan karatun da ake zaunawa a yi ni ba ma'aikacin kowa ba ka ce wai ba zan ƙara yin wannan karatun ba sai ka ba ni lasisi kuma lasisin ma wai yana isfiya duk shekara sai na ji an sake wani sai da kace zai kace lasisin mota saboda sun rena mutane haka fa ake so ba a yi ba kuma yanzu ba gashi karfe 8 ta wuce ba to wannan dokar da suke so za su kafa idan ta fara aiki duk ran da muka fara karatu karfe 8 in ta wuce to ba mu da damar yin karatu a lasibika idan aka yi karatu a lasibika an tattaka doka amma kana da iko ka zo kai asharan lanka kai rararan ka karari in dai ba da sunan addini bane ka sa duk lasibikar da zaka sa ka takura ma duk wanda zaka takura ma ka damu duk wanda zaka dama wanda baka taka doka ba ba matsala bane yanzu mai ake so a yi kenan fasikanci ake so a ɗaga da fasikai addinin Allah kuma a kai shi na a kai shi ƙasa abinda ake so a yi kenan Allah ta'ala ya shirya da ku. na haka Allah ya ce ma ga aramin ha alfashar da ta bayyana wa ma tsana da wacce take koye waccan ma bata fito fili ba Allah ya hana ya ce kada a kusance ta sannan ya ce wala taqatul nafs allati harrama Allah illa bil haqq duk wata rai da Allah ya haramta ya ce kada a kashe ta to kar a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta ya ce zalikun bihi wannan wasiya ce Allah yake muku ita la'allakum taqiluna ku kiyaye dan ku zamanto masu hankali to wannan wasiya ta farko da Allah ya kada a haɗa kowa da shi na biyu biyayya ga iyaye na uku kar a kashe rai da Allah maɗaukakin sarki ya hana kashe ta saboda jin tsoron talauci na hudu kada a kusanci alfasha na biyar duk wata rai da Allah ya ce haramun ne a kashe ta kar a kashe ta shi yasa a suratul furqan da yana faɗa sifofin masu imani yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar sai yace wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bi illa bil haqqi ba sa kashe ran da Allah subhanahu wataala yace a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta a suratul isra'i haka yace wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi ko wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to kisan kai kuma ba tare da dalili ba yana daga cikin abin da bai haifar da zaman lafiya a cikin ƙasa wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya shar'anta kisasi yace wa katamna alaihim fiha annan nafs bin idan wane ya je samu wane ya kashe shi to a kamu wane a kashe inda ana so a zauna lafiya da haka Allah ya faɗi cewa walakum fil qisas hayatun ya ulil albab a cikin qisasi idan wane ya kamu wane ya kashe a kashe shi akwai zaman lafiya domin larabawa suna cewa za a kashe kashi yake hana ka je ka kashe wani kana da uba ka tabbatar ka je ka samu baban wani ka mai duka za a biyo gida kai ma babanka a mai duka to za ka kiyaye ba za ka je ka daki baban wani ba amma in kasancewa ka je ka daki baban wani ka daki banza ba wanda ya sai ta zuwa taba baban ka to yau za ka je ka daki baban wancan gobe ka daki baban wancan jibi ka daki baban wancan wannan yana daga cikin abin da Allah ya zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan wasiya ce Allah madaukakin sarki yake muku ko za ku yi hankali idan kuma an ce wasiya shine abinda duk wanda ya rike shi ba zai tabi ba duniya da lahira don haka Allah maɗaukakin sarki ya sa ka da mataɓi duniya da lahira sannan la'allakum taqiluna don ku kasance masu hankali hankali ni'ima sai daga cikin ni'imomi wanda yana daga cikin abin da Allah ya bambanta ɗan adam da dabba shine a ciki akwai hankali abin da Allah yake turo annabawa da shi na saƙon wahayi sai ya zama kamar rana ne da haka hankalin da ake amfani da shi wajen ganin wannan ranar shine ido wato idan da ake amfani da shi wajen wannan ganin wannan ranar shine ainihin wato hankali na haka in annabawa suka zo da saƙo, idan da ake iya ganin wannan sakon da shi shine hankali shi yasa a gurare da yawa idan Allah ya yi magana sai ki inna fi zalika laayatin liqulil nuha a cikin wannan abun akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mutanen da suke da hankali su suke lura ya su gane cewa lalle wani abu zai faru da haka ba za mu tsawaita ba za mu tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma na yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana kamar yadda na ce ɗan uwa malam muktar da muke zuwa nan da shi wajen ɗaukar karatun nan bejin daɗi